الموفين بالعهود إنك رحيم ودود تفعل ما تريد اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عزوبا إلا زوجته ولا دائيا إلا أجبته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب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 وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يدلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة واذكرن ما يدلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المظلمين والمظلمات والمؤمنين والمؤمنات والقاندين والقاندات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا malam alarma ilyas allah ya saka da alkhairi kamar yadda na ambata malam yana sanar da ni jiya watan an sanar da shi 28 ne ga wata yau 29 ne yau ne da daddare za a fara duban wata ba ɗaya ga wata ba ne sannan a ƙarshe malam wannan majalisi nan ne majalisin babban malaminmu marigayi malam muhammad awal a nan ne ya zauna ya yi karatun ƙarshe na bukhari yana gamawa ya tashi ya fita motarsa na gaban wurin nan yana ɗauka tsakanin fitas na roƙon allah ya gafarta masa allah ya fi masa akwai soyayya wadda muka fahimci tsakanin malam da shi malam muhammad Kabiru gombe wanda sai dai allah lokacin da suke wani irin haɗuwa shi malam sai allah ya takaita rayuwarsa sannan malam asa wadda ta bamu wannan wuri kyauta hajiya jimmai haruna danja wannan filin asali na haruna danja ne marigayi ah, ita ta ba mu kyautar samu muka yi wannan aiki na gini sa ta cikin addu'a akwai kuma hajiya mahadiya baba ita ma kusan duk abin da ya taso irin wannan tana yin kan jiki kan karfi wallahi na sa hannu a cikin abubuwa ita ma a sa ta cikin addu'a mana sannan akwai yarinya da za ta tare aure yau ah, mahaifinta ya ce da allah ya maka magana ka sa ta cikin addu'a allah ya sa ta tari a sa'a a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du fa ya ibadallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda shi eh, sheikh musa sahabi eh, ya gabatar na zo garin zaria wannan karo domin an gayyata ta walima kuma an shirya tarurruka guda biyu daya je da daddare daya kuma yau da safe jiya da daddare taro na maza yau kuma taro na mata eh, jiya allah ya ba mu ikon yin wa'azin dare yau kuma saboda wasu abubuwa muhimmai guda biyu da suka taso akwai ɗaya daga cikin manya-manyan malumanmu na ƙasa malam siraja gusau muna ce masa senate president na kungiyar izala ta ƙasa shugaban majalisar dattawa na izala gaba ɗaya allah madaukin sarki ya ƙaddara wa iyalinsa rasuwa wanda kuma ba ma shi ba 'ya'yanta duka aminanmu ne wainda da su muke gudanar da ayyuka na addini yanzu haka shugaban kungiyar izala na kasashen abdullahi balalau tare da shi muka shirya za mu tafi ni na kwana a nan zaria akan shi ya kwana a kaduna ni na kwana a nan domin gabatar da wa'azi to karshe muka ce shi ya taso ya biyo ta nan gudun domin mu wuce tare yanzu haka ya shigo cikin garin zaria ya tsaya bakin gari akan yana jira na fito mu kama hanya to amma na ce masa dangane da tattaunawa da muka da shi malam musa sahabi bai kamata in yi ta zarce ba ya kamata in so nan gurin mu gaisa da 'yan uwa daga nan na cika riga ta iska na san direba na ba a lallaba ba ne a ruga ne idan muka yi sa ya ruga muna iya samun su daga nan kamin a shiga garin gusau daga nan kuma akwai mai martaba sarkin bukuyin shi kuma zai aurar da 'ya'yansa a yau shi ma karfe biyu da rabi wanda kuma mu mu ne amara kirjin biki akwai bukatun ya zama na an yi muna nan amine ne namu muna ji jikinmu cewa 'ya'yanmu ne za a aurar to wayannan dalilai guda biyu sai suka kawo a wa'azin safe tsalle cikin jumping wani lokaci a cikin tsalle sai a samu jumping to abin da ya faru kenan amma na tabbatar wa shi malam musa sahabi in Allah ya amince zan iya kokari na amma ina neman taimakon Allah na san me muke da shi daga nan kamin Ramadan muna da programs da yawa kwarai da gaske domin buku mun je ba ma dama mu kwana duk da doguwar tafiya ne komin dare muna so mu juyo gobe muna da wa'azi a abaji a can cikin kasar Abuja to amma in Allah ya yarda ina so kamin Ramadan akwai wa'azi dama da haga yace ne na mata a tudun jikun su sautil hikima da su malam dalha da su shi malam musa sahabi suna nan sun kasa su mai shago yadda kuka san ana tsare shagon haka suka kasa suka tsare to in allah ya abin da za mu yi wannan wa'azi na tudun jukun sai mu hada shi da wannan lakca ina fata an fahimci wannan idan muka zo sai mu yi daya a yi daya daga nan kuma mu ga mai allah zai yi zuwa bayan ramadan saboda kamar yadda ya ambata ba dogon wa'azi za mu yi ba amma zan karanta aya guda a cikin alkur'ani mai girma na fassara kamin na yi gaba alarama allah maɗaukin sarki yana faɗa a cikin suratul hujurat ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la yaskar qaumun min qaumin يا أيها الذين آمنوا min يسخر na za a عسى أن يكونوا min منهم ولا نزاع من نزاع هذا أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون الله مدوكين سركي yake cewa ya ayyuha allazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani Allah ya ce la yaskhar qaumun kada wasu mutane su yi wasu mutane izgili abinda ake cewa izgili shine kare na mutum hankali ka masa kallon hadarin kaza yana cikin wahala ka ce kuke jin daɗi a garin nan amma kai ba ka faɗa da gaske ba ne to izgili haramun ne a cikin addinin musulunci shine la yaskar qaumun min ƙaumin malamai da suka ce da aka ce ya ayyuhal zina amanu ya kunshi maza ya kunshi mata da aka ce la yaskar min ƙaumin ya kunshi maza ya kunshi wa mata mata suna fadowa a cikin ma'anar ƙaumu to amma sai ƙur'ani sake cewa wala nisa'un min nisa'in hakanan su ma mata kasu kuskura su yi wa wasu mata yan uwansu izgili kamar yadda aka ce masu imani kasu yi wa juna izgili a ƙaumu kada su yi wa ƙaumu izgili a sa an ya kuno khairan minhum tana yi wa waɗanda ake wa izgilin sun fi masu yi musu izgilin alheri maza da mata duka sun shiga amma sai aka sake jaddadawa a zikirul kas ba'ad al'am wato yanzu ana bukata ne a ƙara nuna inda matsalar tafi zama da ƙafafunta inda matsalar tafi yin katutu shine wajen mata shi yasa sai aka sake maimaita su duk da sun shiga a baya sai Allah ya ce wala nisa'un haka nan mata ma kada su yi izgili min nisa'in daga wasu mata asa an ya kunna kairan min hunna tana wa wacce kike wa izgilin tafi ki alheri a wajen Allah tana wa wacce kike wa izgilin kike mata kallon hadarin kaza kike ganin ta ba kowa ba ta fi ki kusanci da ubangiji ke baki sani ba ta fi ki yi wa miji biyayya ta fi ki karatun alkur'ani ta fi ki azumin nafila ta fi ki tsayuwar dare ta fi ki yawan sadaka ta fi ki yi wa annabi salati ta fi ki tasbihi ta fi ki tahamidi ta fi ki hailala ta fi ki hauƙala ta fi ki hasbala ta fi ki sada zumunta ta fi ki ta fi ki ta fi ki ta fi ki amma kuma saboda ke kin daura zani mai tsada ta daura mai arha kina mata kallon hadari kaza kina da matsala <laughs> shine wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan hunna wato domin mata suna da wani irin mentality ita mace wadda ki haddace alkurani a wurinta ba gwaninta kike kai ba wadda kina tsayuwar dare ita a wajenta ba wani gwaninta ba ne don ki aure malam musa sahabi ita a wajenta ba wani gwaninta kike kai ba watakila wani dan ɗaki ne ciki da alaku haka aka makalaki watakila dogo kujerar tirisita ba ta samu wurin zama ba sai da aka mai da ita gida saboda haka su a wajen mata baki sa a daki ba ya ake a sa a ɗaki a ce an ci nasara a rayuwar duniya a wajen mata shi ne a ce kin auri gumi mai kudi ya gina miki katafaren gida wanda ya fi markazin nan girma ke kadai da kina kiwon tattabara tattabara matana da ɗaki an sa tarazo an sa tiles an sa marbles an sa split air condition ga laser chairs ga mai wanke-wanke ga mai shara ga mai bayin fulawa ga mai kunna wutar lantarki ga mai kashewa ga mai renon jariri ga mai girki ga to ita a wajen mata ke kuma kina zagayawa tsakar gida kina muzurai kina zazzara ido kina ba da umarni kina ba na son haka na ce wurin nan ai mopic. har yanzu ba ku to zuwa wajen su yanzu da kike sa a miji wannan katon gidan kina tsayuwar dare ko baki tsayuwar dare ba damu su bace kina karanta alkur'ani mai girma a gidan ko bakakin aljanu ne ma kika cika gidan da su saboda banda kiɗa babu abin da ake shirga a gidan yanzu Allah ya karanta mana aya matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana ce musu wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma ku tuna abin da ake karantawa cikin ɗakunanku na ayoyin Allah da sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi kenan ɗakunan ma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu biyu zaka je yana tashi a ciki ayatullahi wal hikima ayoyin Allah da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi ke tashi a ɗakin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana yiwa ke ɗakin ki idan wayayya ce to waɗanda zaka ji suna tashi a cikin ɗakin su ne su mariya keri su ashanti su shakira duk wata ba magujiya ta turai ko wata ba magujiya ta bollywood su zaka ji suna tashi a ciki in ƙwararriya ce nan 'yan najeriya ya sakandare an sake ta ta dire to irin su genevieve da sauran wayannan maguzawa na lagos da iko to su za ku rinka ji in kuma 'yan zariya ce ita ma tana da maguzawanta na nan kano da na ina da na kaduna kula fa'u'r rashidu na mata kenan in an yi magana ta ce wa'azi suke yi ai wa'azi suke yi wa yar wasan kwaikwayo ce mai wa'azi <laughs> da me ake wa'azi? ba ta da aikin a cikin ɗakin ta banda sauraron waƙe-waƙen 'yan wasan kwaikwayo wai akwai wacce wai idan ana wakar hakuka take saboda karfin imani wai an sa kasadin wasan kwaikwayo ne ana wakar wasan kwaikwayo wai ta saboda karfin imani wai hakuka take da hawaye ana lafiya hadiza tana wallahi waka ce take ban tausayi ibrahim yarinyar nan dai tana son shi amma aka hana shi shine ya yi ya ke kuka ce akwai wanda ya taba samun matarsa tana kuka wai shi lafiya wai salisu zai je adamawa wani fito duwa sai kai kore wai salisu zai je to in salisu zai je adamawa sai mai ya tafi shi mana ba adamawa ba ma ya tafi sambisa an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba to su mata iya inda kwakwalwarsu ta tsaya shine duniya wacce ta samu duniya a cikin mata tana kallon kowace mace ba cikakken mace bace tana ganin kowace mace bata isa ba bata kai ba me yasa bata isa ba bata kai ba saboda wato duniyar da Allah ya bata ita wannan mata bata da wannan duniya iya inda tunanin mata ya ta takaita kenan yanzu nan gurin majalisi ne na addini ko ba haka ba to duk da haka ina tabbatar muku duk mata da ta shigo za ta zauna malasa sani musa sahabi kasan inda za su fara kallo mata kasan zanin ta za su fara dubawa me yasa za su duba kanin zanin kasan zanin ta su ga me aka rubuta hmm. ah? da sun ga an rubuta Nigerian wax ko kallo ko kallo isa ba tana assalamu alaikum ana ke ki samu ki zauna sai mutane suna magana ki zo kina yanke musu me yasa ta ɗauro Nigerian wax ta ɗauro Niger wax ta ɗauko barcin ki ya ja miki ta ɗauro gogo sha'u saboda haka ita ba kowa ba ce amma da an leƙa haka nan sai a ga rubuta super wax to sai a gyara zama a ƙara dubawa sai a ga sheraton ne ko ba sheraton ba ne aka duba a ga sheraton to sai a ƙara gyara zama sai a ƙara dubawa a ga exclusive ne ko ba exclusive ba in aka sake duba a ga ɗan tauraron nan exclusive to sai a girgiza kai sai a duba a ga design ɗin na wani wata ne na januwari ne ko na february ko na wannan watan da ake ciki yanzu wannan watan da muka shigo sabon dizayin na sufa da na hola hayya iso to sai a duba da an duba an ga sabon dizani ne sai a girgiza kai a ce babban magana kai ku buɗa mata ku fa matsala kuke nan baku da hankali hajiya ta iso ba a sa mata inda za ta zauna ba waccan wacce ta zo watakila makaranciyar qur'ani ce saboda bata ɗauro sufa ba an ki a saurare ta yi sallama ma an gagara ansawa wannan wata 'yar duniya ce wata ba ta da hadda izo uku watakila salatin annabi duka babu ingantacce guda ɗaya da ruwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda ta dace watakila rabon da ta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ɗari da safe ta manta watakila rabon da ta yi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim sau ɗari da safe an manta watakila rabon da ta yi addu'a yayin da za ta kwanta ta bacci an manta rabon da ta kwanta da alwala ita ma ba za ta iya tunawa ba balle ta tashi da tsakar dare ta yi sallar nafila wannan bai ma cikin ajanda ta gaba daya to amma saboda tana da duniya ita ce aka ɗauka mai me ita ce aka ɗauka mai daraja ita ce aka ɗauka mai kima ɗaya daga cikin manyan mu ne dr jamilu zaria ya shigo a halin yanzu aka makala kala nurahibu bikum tarhiban haran da qur'ani yana fasa kan mutum wannan da kansa ya fashi to shi yasa Allah madaukin sarki duk da ya ambaci maza da aka ce ya ayu na amanu maza da mata sun shigo ciki da aka ce la yaskar qaumun min qaumin maza da mata su yi me sun shigo ciki amma sai qur'ani ya sake cewa wala nisa'un min nisa'in saboda a nuna muku cewa wannan ɗabi'a ce ta kumata idan kina da kishiya wato ba ta da wata kima in kin fita kayan ɗaki ba ta da wata kima in kin fita zanuwa masu tsada ba ta da wata kima in babanki ya fi babanta kuɗi dukkan wani irin izgili da wani irin rainin wayo da cin zarafi da rainin hankali babu abin da ba za ki mata ba me kike takama da shi abin da kike takama da shi shine akwai duniya a hannunki ba ma nan matsalar ta tsaya ba idan aka yi rashin sa'a baki gane addini ba da zai zama shi mijin ne ma kika fi duniya a hannu to shi ma mijin ya shiga matsala ran da wata yan matsala ta faru ta ce da Allah dube ka yanzu kai har namiji ne zaka zo kana magana da ba dan ni ba satin da ya wuce da an yanke wutar lantarkin gidan nan gashi baka san zafi wallahi saboda kai na biya ba wai saboda kai na ba wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun tana yiwa wace kike wa izgili wace kike wa kallon hadarin kaza wace kika rena wa hankali tana yiwa ta fi ki alkhairi ta fi ki kusanci da Allah madaukakin sarki Allah ka ba mu ikon kiyaye wannan doka daga Allah madaukakin sarki daidai wannan gaba zan tsaya ba zan kai karshen ayar ba Dr. Jamilu shi zai zo zauna kan wannan kujera ci gaba dai muku wa'azi zuwa sanda wa'azi zai kare subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi malam kam ka tashi dan Allah ku dan saurara kowa ya saurara kowa ya saurara watan kun ga alhamdulillahi ɗalibai ahlus sunna da suke zuwa majalis na karatuttuka za ka same su da tsari allah ya taimake mu da malamai irin su malam kabiru gombe wallahi akwai abin da mutane suke bayan da zai yi ba da umarnin shi ba kuma bai yadda ba amma waɗanda suke zuwa karatu to idan irin su malam sun zo ana gane su tsakaninsu da waɗanda ba sa zuwa karatu yanzu nan wani zai tashi da harguwa kuna jin dai abin da ya faɗa wata aya ya ja wadda makalleta ta zama mana darasi don allah kowa ya zauna a natsi malam zai fita ya faɗi uzurinsa amma abin da ya sa na ɗan dakatar da malam shine wata takarda aka rubuto jiya akwai wani taimako malin da aka nema sai wani ya ƙara rubuto cewa a sa mata a ciki satin da ya wuce rana irin ta yau an yi wa'azi na jiha a nan a ƙaramar hukumar su ba akwai shugaban 'yan agaji an yi wa'azin dare an zo ana za a yi na mata shi suka shirya komai sai da aka gama ya kama hanya zai koma so ba a kankanin lokaci kamun su isa so ba gab da so ba sai suka yi hadari shi take sai ya rasu kuma wallahi ba wai shugabancin agaji kadai yake ba malam duk irin abin da ka san wani na yi na karantar da mata da maza da samari wallahi malam muhammadu sadis abdulaziz ɗabi'a kenan sai da wata ma'aikaciyar soba local gamman ɗalibarsa ce take cewa da allah zai shawara da ita wallahi da ta zaɓi ita ya kashe ta yaban malam muhammadu saboda irin abin da yake wa al'umma da addini to ta allah ta kasance jiya direban motar shi ma ya rasu sai muka yi shawara a wa'azin jiya a nemi taimako don a kai ma watan iyalin shi iyalin su biyun da kuma waɗanda suka ji ciwo a cikin motar tsorin shida ne muna roƙon allah ya gafarta musu allah ya yafe musu kowannan ku zai yi ƙoƙari ya ba da wani abu kamar yadda yanzu goma da wani abu a man kana ya abudullaha fa inna allaha la yamut wa man kana ya abudu muhammadan fa muhammadan wanda dan allah wa'azi ya zo saurari malam ya ce malam jamilu sadi zai ci gaba da yin wa'azin nan ba kuma ko shi daɗewa zai ba kuma ba a gaya mai ba yanzu ne aka gaya mu wanda kuma dama malam ya kawo shi ba dan allah zo sauraron jin wa'azi ba to malam fa zai tafi in ko dan allah ka zo za ka tsaya ka ji in kuma dan malam ne to wallahi tallahi za ka tafi to za mu ga wanda dan Allah ya zo ko za mu ga kuma wanda ba ba zan ƙara shi ba amma dai ina mana fatan alkhairi malam wallahi mun gode mun gode mun gode ba wani abu da za mu iya cewa sai mun gode ɗin malam tsakaninmu da shi akwai mutunta yana ƙaunar mu saboda Allah malam muna ƙaunar ka saboda Allah Allah ya tsawaita rayuwarka ya tsare mana kai Allah ya ƙara sa albarka a cikin ilimin ka inda za ku je Allah ya kai ku lafiya ya dawo da ku lafiya in Allah ya so ba nesa ba nan kusa malam ya ce zai dawo da izinin Allah ku ya hakuri na san matsalolin wallahi da ke kan malam sai da aka sha fanya ma ya tsaya ban gaya mai ba a je sai da na kira malam balalau Allah a waya na ce mai ba zan mai magana ba kai zan farawa ka sa baki don Allah kuma da daddai wurin karfe ɗaya ko sha biyu da wani abu ya ce ai ya kira shi ina kiran shi ya ce to ai matsalar ta wuce ba tashi ba to alhamdulillah ko wannan abin da ya malam ya fita ko bai fita ba ya fita sun mulluƙi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta <laughs> الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثابت به فعادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جعناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يوشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيراً فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا رسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليماً وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء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 وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا <clears throat> فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا <clears throat> فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكم عندي سلام من فؤادي كماء المزن يسقي كل وادي سلام فاح في الآفاق مسكا يطيبكم بأشواق الفؤاد سلام لو رآه الناس يزهو لمدوا نحوه كل الأيادي ina mana lalai marhaba da haduwa a wannan masallaci mai albarka tare da gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da falalarsa da baiwarsa ya kaddara gudanar da wannan wa'azi da aka gudanar tun daga jiya zuwa yau da fatan allah ya saka ma malaminmu da alkhairi allah ya saka masu malam musa sahabi da dr sa'id yunus wanda suka <clears throat> jagoranci shirye-shiryen gabatar da wannan wa'azi shi kuma malam muhammad kabir haruna gombe da ya zo ya gabatar da wannan laccoci guda biyu muna fatan allah subhanahu ta'ala ya sanya waɗannan laccoci da abubuwan da ya faɗa a cikin mizanin ayyukan alkhairinsa ya sanya su daga cikin abin da zai ci gajiyar su yau malayan fa'umalun wala banun illa man atallaha bi kalbin salim shi kuma ɗan uwanmu abokinmu malam muhammad nasir tukur wanda allah ya azurta shi da samun wannan karuwa ta aure muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin wannan aure kuma uwar gidansa da targa mu gidan gaskiya muna fata allah subhanahu wa ta'ala da addu'a allah ya mata gafara ya sanya ta a cikin bayinsa wanda za su samu aljannan firdausi ya sanya mu gaba daya a cikin wannan tawaga ta alkhairi yan uwa ban zo da niyyar wa'azi ba ah, na zo ne da niyyar mu gaisa kuma da shi malam muna da alkawari ah, to amma ah, ma la yudraku kulluhu la yutraku jullu duk abin da ba za a iya yin sa gaba ɗaya ba to bai kamata kuma a ce ko da wani bangare ba za a iya yi ba tunda Allah subhanahu wa Ta'ala ya sa an samu dama to yana da kyau in tunasar da kaina in tunasar da yan uwa wani abin da zai amfane mu ya amfane su gaba ɗaya a cikin takaitaccen lokaci za mu tattauna kan wata ibada mai tsananin tsada wacce nike so kowa daga cikinmu ya yi mata kallo na musamman kallo na basira kallo na hangen nesa kuma ya ɗauki zuciyarsa da jikinsa gaba ɗaya ya ɗaura ta akan wannan ma'aunin da wannan sikelin ya ga cewa shin yana tafiya akan wannan turbar ne yana tafiya akan wannan ma'aunin ne ko ba haka ba idan allah ya taimake ni ina aiwatar da wannan ibadar da za mu tattauna a kai to shin yadda nike aiwatar da ita haka ake so a aiwatar ko kuwa akwai ƙasa a gwiwa ta ɓangare na koko ina buƙatar dokina ko alfadarina in ƙara masa karsashi da ƙaini domin ya yi amfani da dama <clears throat> wajen aiwatar da wannan ibada mai tsada ko kuma ya kasance ba na yi ko ba kya yi ko ba ma yi to daga yanzu daga lokacin da mutum muka saurari wannan eh, magana a wannan ibada to sai mutum ya yi kokari ya ga cewa ya yi amfani da dama na sani da allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ya kokari ya ga cewa ya shiga sahun masu aiwatar da wannan ibada mai daraja mai tsada wannan ibadar ita ce muhasabatun nafs muhasabatun nafs abinda ake nufi da muhasabatun nafs a takaice shine yi makai lissafi yi makai hisabi yi makai kididdiga la'alla mai sauraro ya ji kalmar a bayyana take ai ba wani abu ba ne to amma ba za ka fahimci tsadarta ba da darajarta sai in ka ɗauko ta ka auna rayuwarka a kai ina fata mun gane allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal amanu taqullaha wal tanzur nafsun يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الله سبحانه وتعالى يكي تشوى cewa ya ku waɗanda kuka الله Allah subhanahu wa ta'ala sai ya fara shimfiɗa da cewa a ji tsoron Allah saboda jin tsoron Allah shine mabuɗin da idan aka buɗe zuciyar mutum da shi to shikenan duk abin da ya biyo baya ko abin da zai biyo baya na alkhairi zuciya za ta karba duk zuciya idan ta rasa tsoron Allah ko aka rasa tsoron Allah a cikin zuciya to wannan shine mataki na farko wajen zuciyar ta shiga dokan dajin saba ma Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sa muka ga annabi sallallahu alaihi wasallama duk da matsayinsa da ƙimarsa da darajarsa a wajen allah subhanahu wa ta'ala duk da cewa babu wani ɗan adam da ya kai shi daraja a wajen allah subhanahu wa ta'ala duk da cewa ya fi kowa tsoron allah subhanahu wa ta'ala a cikin bayansa amma duk da haka Allah ya ce mai ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya ayyuhan nabiyyu taqillah ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما Allah subhanahu wa ta'ala duk da wannan matsayin da daraja na manzan tsira sallallahu alaihi wasallama duk da cewa abin da ya da wanda bai yi ba duka sun zama bai yi ba a wajen Allah subhanahu wa amma hakan bai hana a ce ma manzon tsira sallallahu ita ittaqillaha wannan babban darasi ne gare mu mu wanda muke sauraro yanzu kasancewa ko kai waye ko mun iliminka ko kai mun darajanka ko mun matsayinka mulki ne me za a iya kallon ka a ce wani ka ji tsoron Allah ina fata mun gane kuma babbar wasiyar da Allah subhanahu wata'ala ya yi ma bayinsa kenan wala qad wasayna alladhina utul kitaba min wala qad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا الله سبحانه وتعالى يقول ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم مما babu shakka mun yi ma al'ummar da suka gabace ku da ku ɗin gaba ɗaya mun muku wasilci da cewa ku ji tsoron Allah me yasa Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi lafazin wasiya a nan kamar yadda muka sani babu wani lafazi a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala wanda zai zo face wannan lafazin maksudin ne bi zatihi ma'ana an nuface ma'anar wannan lafazin ba kawai an kawo shi bane din ya cika waje to tun da muka ji Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi lafazin wasiya to akwai wata hikima hikimar ita ce duk in ka ji an ambaci lafazin wasilci ko wasiya to galibi ana yin ta ne a lokacin da ake kyautar zaton cewa an rabu ba za a sake haduwa ba ko ba haka ba shi yasa lokacin da ake kiran nasiha ko shawara ko umarni da mahaifi ko kuma wani mamaci zai ba magadansa ake kiran shi wasiya ko ba haka ba to lokacin da mutum zai rabu da ɗan uwansa masoyinsa 'ya'yansa yake kokarin ya basu wata shawara ko wata nasiha zai ambaci abin da yake ganin ya fi daraja ne ya fi tsada ko ba haka ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya bamu labari cewa am kuntum shuhada id hadara yaqub al maut id qala am kuntum shuhada id hadara yaqub al maut id qala li bani imata abudun min ba'di قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا إلها واحدا ونحن له مسلمون Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin annabi Yaqubu da shi da 'ya'yan shi lokacin da annabi Yaqubu ya zo barin gidan duniya sai ya ya hango wace wasiya ko wace nasiha ce ta fi tsada a bayan ƙasa sai ya ga cewa to babu shakka tun da zai bar gidan duniya bari ya jawo hankalin 'ya'yan shi da waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya danka masa al'amarin kula da zuciyarsu kula da lafiyar imaninsu sai ya ce mata abu duna min baɗi ku ɗin nan idan na bar gidan duniya wa za ku bauta ma kaga wannan duka yana ƙarƙashin babin tsoron Allah saboda tsoron Allah shi ke haifar da abauta masa shi kaɗai to idan muka koma ayar mu ta farko Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad Allah yake cewa ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad Allah sai ya ce nafsun nakira kowace rai ta ji tsoron Allah ta kalli meye ta shimfiɗa meye ta gudanar meye ta aikata wacce take tunanin gobe kiyama za ta ci gajiyarsa za ta tarar a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun ku ji tsoron Allah Allah sai ya ƙara maimaitawa lallai Allah khabirun masani ne da mai ƙididdige dukkan abubuwan da kuke aikatawa to abinda muke so in nike so mu tattauna a nan mu fahimce shi fahimta ta natsuwa shine lafazin waltan zur nafsun ma da liqad wannan ita ce aya a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala wacce ko tana daga cikin manyan ayoyin da suka ja hankalin zukatan muminai zuwa ga wannan ibada ta muhasabatun nafs kowa daga cikinmu ya kalla ya ga meye yake aikatawa yanzu wanda gobe kiyama ko in ya koma ga Allah subhanahu ta'ala zai ci gajiyar wannan ibadar shi ya sa malamai suka ce a ƙarƙashin wannan ayar dukkan wani aiki da mutum zai yi bai wuce ya zama cikin classifications ko kuma gida uku ba ko dai ya kasance aikin da mutum zai yi wanda ba zai ci gajiyarsa ba kwata-kwata la wala duniya ba a cikin addininsa ko kuma a cikin rayuwarsa kwata-kwata bai da amfani ko kuma ya kasance aiki ne da zai ci gajiyarsa amma a lokacin da yake da rai a bayan ƙasa kaɗai ko kuma ya kasance aiki ne da zai ci gajiyarsa a duniya da lahira ko kuma a lahira kaɗai tare da cewa allah ya yarda da abin da yake yi kuma a gidan duniya so idan muka kalli waɗannan bangarori da ma waɗanda ba ambata ba za ka ga cewa me wace ibada ce kowane aiki ne kaɗai yake da kima da daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ma qaddamat li kawai aikin da za a ci gajiyarsa gobe kiyama shine yake da daraja ashe dukkan wani abin da ɗan adam zai yi a bayan ƙasa in dai wannan aikin ko wannan ibadar ko wannan maganar ko wannan zancen ko menene ne in dai ba zai zama maka alkhairi ranar tashin alkiyama ba wannan abin bai zama daga cikin ayyukan da suke da daraja a wajen Allah subhanahu ta'ala wani la'alla ya iya cewa a'a to ayyuka da muke yi na mubahai wanda Allah ya halatta mana miyifa na yau da kullum su kuma ba za su shiga ba su ma za su shiga idan mutum ya yi su da imani kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma manzansa kul inna salati wa nusuki إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma manzansa kul inna salati kai Muhammadu ka ce ma al'umma ka sanar da su ga abin da nike kai ga aƙidata ga turbata ga mazhabata ga manhajina inna salati lallai sallata wa nusuki da yanka da ibadojin da nike yi gaba ɗaya umara ne hajji ko menene za ka yi wa, wa mahyaya rayuwata da abin da nake aiwatarwa a cikin rayuwar nan akwai cin abinci ashe cin abincin manzan Allah su sanar lillahi rabbil alamin ne a cikin rayuwar manzo Allah sallama akwai shan abin sha ashe duk abin da manzo Allah sallama yake sha lillahi rabbil alamin ne a cikin mahyaya rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai sa kaya akwai kaza akwai kaza ashe dukkansu manzon tsira sallallahu alaihi wasallama yana yin su ne lillahi rabbil alamin da wannan ne malamai suka ce duk lokacin da mutum ya yi wani aiki wanda yake asalinsa mubahi ne wanda an halatta amma sai ya fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala da wannan ibadar da wannan aikin wanda yake na jin daɗi ne to babu shakka Allah subhanahu wa ta'ala zai kalli wannan aikin da ya yi da kima kuma a bashi lada a kan wannan abin da ya duk da cewa halas ne misali ke ce kika canza kayan ɗakin ki gaba ɗaya to za ki iya samun lada a wajen Allah ta sanadiyyan canza kayan ɗaki saboda mai saboda canza kayan daki yana daga cikin mahiyaya amma inda, inda giza ke saƙa da wace manufa kika canza kayan daki don in an bude dakin ki a ce kai dakin hajiya fa ya cika da kayan alatu to in din wannan ne shikenan an faɗa ya isa amma misali sai kika canza kayan dakin ki eh, wato in muka kalla akwai wata wasu abubuwa da muke rasawa wanda a can cikin wani bangare ƙuryan zuciya ya kamata mu ɗan rika ginawa shi nan sai ka kai ta samun lada ki canza kayan ɗakin ki da niyya na na farko eh Allah subhanahu ta'ala ya miki ni'ima ya baki yalwa ya yi kaza zaki sannan kuma don canza kayan ɗakin ki ya baki natsuwa da kwanciyar hankali ki bauta ma Allah irin bautan da Allah yake so in kika yi wannan manufar kin canza ɗaki kayan ɗaki kuma allah ya baki lada ko ba haka ba kin sa kaya mai tsada wata a tamfana ji na shigo malam naji yana magana akan abin da ake kalla a kasan zani ko a ce eh duba ki gani mai wahala ne a makaranta ko english kenan ko shekarun baya yanda mata ke faɗa kafin a zo a yi wanda suka fi su din so ah, idan kika yi wannan ko me za ki sutura ko me eh, eh, mota gida da makamantan irin waɗannan ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya bamu ki yi da niyyar cewa ni'ima ce Allah ya miki kuma kike amfani da ita wajen bauta ma Allah subhanahu wata'ala mun gane wannan yana daga cikin fikihun maganar Allah subhanahu wa ta'ala da umarninsa da ya manzan tsira sallallahu alaihi wasallam cewa kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin a ƙarƙashin wannan kafin in wuce in koma asalin maudu'in mu zan jawo hankalin kaina da yan uwa akan lafazin wa nusuki ibadata da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa duk ibadar da zan yi ina yi ne dan Allah to kai san da kake ibadarka ka ke san da kike ibadarki kina yi ne domin a gani ko ko za ki danno shi ma a facebook ko a gamu a waje kaza ko ko za ki danno a whatsapp gamu mun fuskanci waje kaza za mu je waje kaza yana daga cikin masifa da bala'i na wannan zamanin wanda yake kawo barazana ta bangaren ikhlasin mutane shine kaga mutum ya rungumi wata ibada da wani alkhairi da yake yi tsakanin shi da Allah kawai kuma sai ya sa a facebook mun kama hanya zuwa ka'aba mun kama hanya haba bawan Allah ba kana yi don mutane ba ne ko mutum yana jikin ka'aba ya ɗauko hoto ya dan noma mutane bayan manzo Allah sassana ya ce Allahumma hada hajjul lariya fihi wala sum'a ibada ce da nike hajji ce hajji ne da nike wanda ba din aji ba ba din a gani ba ina yi ne lillahi rabbil alamin to yana da kyau mu kula da irin waɗannan abubuwan na zamani waɗanda suke kawo barazana wajen eh, mu wajen tsarkake ibadojinmu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to Allah subhanahu wata'ala ya ce waltan zur nafsun ma qaddamat liqad Shi ne muka ambaci cewa duk wani aikin da bawa zai yi in dai ba zai ci gajiyarsa ba idan ya koma ga Allah subhanahu ta'ala to wannan aiki wannan ibadar ba ta da daraja ba ta da matsayi a wajen Allah subhanahu ta'ala to mene ake nufi da wannan muhasabatun nafs din kuma ya za a yi shi muhasabatun nafs yi makai lissafi zai iya kasancewa ta bangarori guda uku bangare na farko ka yi makanka lissafi ko ki makanki lissafi ko ki makanki hisabi a kan aikin da kike so ki yi tun kafin ki aiki kin tashi yau da safe kin fito kin zo wannan majalisin to sanda za ki fito kina hanya ki tambayi zuciyarki da wata manufa zan je wannan majalisin da wata niyya na fito tun daga nan ake samun matsala shi yasa ibn al-qayyim rahimahullahu yake cewa za ka ga bawan Allah ya fito ya zo masallaci domin ya yi sallah a cikin jam'i amma abin da yake haifar da hushu'i da natsuwa a cikin sallah ya riga ya barar da shi tun akan hanya ashe ba sai an shigo masallaci ake samun hushu'i ba tun akan hanya da ka fito ka fito khashi'an mutakhashi'an kana jin cewa zan je wata ibada ce wacce Allah ya umarce ni in yi zan je neman yardar Allah su subhanahu wa ta'ala kaga akan hanyar kaɗin nan dukkan wani abin da zai kawo ma barazana wajen ikhlasin ka zaka kauce masa saboda mai saboda kallon asidratul muntaha magaryar tikewa mun fahimta ibn al-qayyim yake cewa to tun daga nan wasu da yawa suke barar da khushu'in a cikin sallah sai ya zo ya kabbarta sallah sallan ta zama lami ba ta da ɗanɗano ba ta da gardi ba ta da test mun fahimta to wannan yana daga cikin bangarori na yi kai hisabi tun kafin a aikin idan kika fito yau da safe kafin ki zo wannan majalisin da niyyar ki ji tsoron Allah ki ƙara tsoron Allah da niyyar ki ji nasiha da niyyar kaza da niyyar duk abin da kika ji na alkhairi zaki aiwatar da shi to tun a wajen tun daga fitowanki zuwa wajen zaman ki da yanda zaki zauna a majalisin zai bambanta da wacce ta zo da wata manufa ba wannan ba mun fahimta wannan shi ake kira muhasabatun nafsi qabla al'amal yi kai lissafi yi kai kididdiga kafin aiki mun fahimta yana da matukar muhimmanci yan uwa mu kula da wannan abu na biyu ko bangare na biyu muhasabatun nafsi athna al'amal muhasabatun nafs fi athna al'amal mutum ya yi makansa lissafi ya yi makansa ƙididdiga lokacin da yake ibadar lokacin da yake aiki ƙila kin fito da niyya mai kyau da kyakkyawan manufa amma on your way ko a hanyar ki a shaidan misali sai ya fara cin riban zuciyar mutum har kika zo kika zauna sai yake kokarin ya fisgi zuciyarki gashi kin fito da kyakkyawan niyya amma lokacin da kike aiwatar da aikin kuma yake kokarin ya fisgi zuciyarki to nan ma kina buƙatar muhasabatun nafs ki tsara zuciyarki ki tsara ranki ki tambayi kanki wai da wace manufa nike zaune a wannan wajen da wace manufa nike wannan sallar da wace manufa nike wannan sadakar da wace manufa nike wannan zumuncin ko wannan ziyarar misali mun fahimta shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fi hadithihi al-mashhur hadisin jibril at-tawil lokacin mala'ika jibril ya zo wajen manzan tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce fa akhbirni anil ihsan qala an ta'budu allaha ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wannan jumlar ana yawan faɗinta an haddace an abin nan amma da yawa daga cikinmu muna buƙatar mu ƙara mata kallo na basira kallo na hangen nesa da zurfafa tunani jumla ce takaitacciya amma kamar yadda muka sani da yake manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya jawami'ul kalim manzon Allah sallallahu alaihi an masa kyauta da baiwar iya zance da dunkule kalmomi da dunkule ma'anoni ba su yawa a ƙarƙashin kalma guda ɗaya ko kalmomi guda biyu to shi yasa muke buƙatar dukkan kalmar manzan Allah sallallahu alaihi ko wata jumlarsa ko wani zance da ya fito daga wajensa mu musu kallo na natsuwa da hange na basira domin fa fa'idanta da abubuwan da ke ciki manzan Allah sassana ya ce al-ihsan an ta'budallaha ihsani shine ka bauta ma Allah mu kalli lafazin an ta'budallaha fi'lu mudari ka bauta ma Allah sanda kake bauta masa muhasabatun nafsi athna al'amal ke mun fahimta ka annaka tarahu kamar kana ganin Allah subhanahu Taala. me ma'anan karma kana ganin Allah me hikimar kuma ambatar cewa ka bauta ma Allah kamar kana ganin shi duk wacce ta faɗa tana da kyauta na Mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. cikin dan kusa dubu biyu ce amma ta zama ɗaya <laughs> ah, ta yi ƙoƙari amma akwai ma'anar da tafi wannan ita ce a ce an da Allah ka annaka tara ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala kamar a ah, kana ganin shi amfanin wannan lafazin shine duk lokacin da kake tuna cewa kana bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ga shi kana kallon shi to wannan ad'ali an taksha wa tattaqiyahu ya fi kusa da ka ji tsoron Allah ka ƙara ladab a gaban Allah subhanahu wa ta'ala saboda kana ganin shi wannan kuma malamai suka ce ita ce asidratul muntaha ma'ana magariyar tikewa kenan na kyautata ibada lokacin da ake bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala mun fahimta saboda me ganin Allah subhanahu wa ta'ala shin akwai wanda yake ganin shi ba wanda yake ganin shi to amma me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka annaka tara saboda idan da ana ganin Allah subhanahu wa ta'ala a nan gidan duniya to da zuciya ta kai matuƙa wajen tsoronsa fiye da in bata gan shi ba mun gane wannan shine sirri ko kaɗan daga cikin sirrin da manzala su sana ya sa ya ta'abiri da ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara wannan martaba ta biyu kenan idan ka kasance baka samu wancan martabar da wancan matsayin na farko ba to in aka rasa bajimi ko aka rasa raƙumi to bai kamata a rasa akuya ba to fa'budhu li'annahu yara ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala dan shi yana kallon ka sai a zo maqamul haya kenan matsayi na kunyar Allah subhanahu wa ta'ala wancan matsayi na farko maqamu khashiya ne matsayi na tsoron Allah saboda kana halatto da cewa kana ganin shi in ba a samu wannan ba sai a samu maqamul haya matsayi na jin kunyar Allah subhanahu wa ta'ala kamar yanzu misali bari mu misalin da abin da zai fi bayyana kai ne ka je fada da ka je fada fadan nan tana da farfajiya da ake iya shigo eh, da ake fara zama a cikinta kafin a shigo inda sarki yake wannan farfajiyar sai ya kasance an sa mata kyamarori wanda sarki yana majalisarsa a cikin fada yana hango duk wanda yake farfajiyar nan kafin ya iso inda yake wannan wace da wanda yake majalisin mai martaba sarki da wanda yake farfajiya wanne ya fi matsayi a wajen sarki wanda yake ciki to wanda yake cikin nan shine an ta'budallaha ka annaka tara kina ganin natsuwar wanda yake cikin fada a gaban sarki tana daidai da natsuwar da wanda yake farfajiya ko da ya san sarki na ganin shi to mun fahimci hikimar manzan Allah sallallahu wasallam amma kuma wanda yake farfajiyan nan duk da haka zai bambanta da wanda kuma ba baya farfajiya ko da ko kuma yana farfajiyan amma kuma ba kyamarori akan shi mun fahimta to wannan ke bambanta mana tsakanin martabobin guda biyu to faɗin Allah subhanahu wa eh, eh, faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an ta'budu Allah ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak dukkan shi zaka iya daura shi a muhasabatun nafsi afna al'amal a dan adam ko bawan Allah ya yi makansa lissafi ya yi makansa kididdiga lokacin da yake aiwatar da aiki kin kabbarta sallah shaidan yana kokarin ya fisgi zuciyarki sai ki tuno da cewa na tsaya ne dan Allah subhanahu wata'ala Allah ya mun kyauta ya zaɓe ni in zama daga cikin wanda suke tsayuwa a gaba gare shi yanzu domin neman rahamarsa da neman falalarsa sannan kuma in yi dan wani sai ki ji kunyar Allah marhala ta farko kenan in aka in mutum ya wuce wannan to kuma sai mutum ya rika siffanta cewa kamar fa gashi a gaban Allah ne subhanahu wa ta'ala idan muka faɗaɗa wannan gaba ta muhasabatun nafsi athna al'amal akwai wata fa'ida mai tsada da malamai suke ambata suke cewa dukkan wani abin da za ka faɗa da bakinka ko ki aiwatar da shi da gaɓoɓinki duk inda za ki je duk me za ka yi a duniyan nan to ki ɗabbaƙa shi a matsayin babu muhasabatun nafs ta ɓangaren an ta ta'budallaha ka annaka tara shin inda Allah zai tsayar da ke a gaba gare shi ya ce hadiza rana kaza lokaci kaza kin yi kaza maimaita wannan abin da kika yi a gabana za ki iya in dai ba za ki iya maimaita wannan abin ba tokar karki duk wata maganar da za ka yi firici da ita wacce ka san inda za ka bayyana a gaban Allah a ce ka maimaita ba za ka iya ba to ka faɗa saboda ba a faɗin komai a gaban Allah sai gaskiya inda gaskiya ce kuma za a iya maimaita ta to kun ga da wannan ƙa'idar kawai idan kika ɗauka a rayuwarki za ki ji rayuwarki ta canza kun yadda ibada ce mai tsada duk wani abin da za ki yi yanzu da kika yi niyya ko kike cikin yi ki tambayi kanki kwatsam yanzu da za ki bayyana a gaban Allah zan iya ci gaba in dai ba zan iya ci gaba to is better for me to ya fi ya gara in bari mun fahimta in kuma zan iya ci gaba da shi a gaban Allah kuma ba zan ji kunyar in haɗu da Allah a wannan matsayi da wannan ibadar da nike ba ko wannan aikin to ki ci gaba da yi inda muna ɗabbaƙa wannan to da mun samu kwanciyar hankali a rayuwarmu kuma da kullun zukatanmu ta sun ƙara haɓaka sun ƙara kusantar Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin littafinsa a wata aya mai ban tsoro mai tayar da hankali yake cewa wa in kana mithqala habbatin min khardalin wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibi ƙur'ani da daɗi wallahi al'azim da daɗi in kana jin ƙur'ani kana sauraron lafazin Allah wallahi wallahi wallahi duk duniyan nan ba wani abin da ya kai wannan daɗi wallahi al'azim wa in kana mithqala habbatin min khardalin na ban sani ba ko ana jin wannan ɗanɗanan ataina biha wa kafa bina hasibi wani lokaci idan Allah ya miki gamo da katar kika karanta ƙur'ani Allah ya haskaka zuciyanki da natsuwa da abin da kika karanta sai ki fashe da kuka ki ji ba wani abin da ya kai wannan daɗi kuma wallahi azim ba abin da mutum zai rasa a duniya wanda bayan imani ba irin ya rasa jin ɗanɗanon maganar Allah subhanahu wa ta'ala akwai gishiri da magi da duk abin da za ki iya tunawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin idan da wata rai za ta aikata wani aiki wannan aikin ya kasance mithqala habbatin bai wuce daidai da kwaya ƴar ƙarama ba min khardalin kwayar gero kwayar zarra kwaya duk abin da za a iya ce mai kwaya sawa'un za a gani ne da ido ko kuwa sai an sa wani wata na'ura ko microscope za a iya gani to wannan ma ya shiga allah ya ce a taina biha ku kalli lafazin sai Allah bai ce sana'ati biha ba wannan yana daga cin abin da nake ishara da shi na gardin lafazin a taina biha mun zo da ita to kiyamar ta zo ne me yasa Allah ya ce a taina biha hmm? saboda a tabbatar mana da an riga an gama lissafewa an kididdige kamar ma ta riga ta faru ne ta kare asali inda magana ce ta yau da kullun. sai a ce duk wanda ya aikata aiki ko mun kankantan shi za mu zo da shi to sai Allah bai ce a taina biha ba ya ce a taina biha mun zo da shi ma gaba mun fahimta wannan yana nuna mana ko abinda yake jan hankalinmu zuwa gare shi shine to dukkan abinda kike aikatawa yanzu ko nake aikatawa mutum ya tuno da a taina biha shikenan sannan kuma wakafa bina hasibi da a ce wani ne zai yi lissafin ko hisabin ba Allah ba da ba matsala ko da ba ka kyauta ba saboda zai iya mantawa dokumentin za su iya bacewa za a iya kona ofis ɗin da takaddun suke za a iya birabin ɗin alƙalin za a iya kaza za a iya kaza amma wakafa bina mu in ji Allah wanda ah, baya buƙatar komi daga wajen wani ɗan adam mun fahimta idan kina so ki san girman lissafi ko hisabin da allah zai mu bawa to da bambancin shi da lissafin ɗan adam shine ki kalli girman allah da tazaransa da kuma tsakanin shi tazarar da take tsakanin shi da abin halitta mun fahimta to wannan a takaice muhasabatun nafsi athna al'amal kenan yi kai hisabi da ƙididdiga lokacin da ake aiwatar da aiki abu na uku ko ɓangare na uku muhasabatun nafs ba da al'amal yi kai ƙididdiga da hisabi bayan an aiwatar da aikin an gama to shi kuma ita kuma wannan gabar za ki iya kasa ta gida biyu zuwa uku ko dai ya kasance aiki ne da aka yi na lada amma rai ta san ko zuciya ta san cewa aikin nan da na yi bai kai martabar da ya kamata ya kai ba na yi akwai takasiri akwai tasgaro a cikinsa duk da cewa na yi aikin alkhairi amma zan iya yin fiye da haka to muhasabatun nafs a nan shi ne ki tambi kanki ke zuciyata allah ya baki damar da zaki iya yin kaza me yasa kika tsaya a labul 20 bayan zaki iya kaiwa 30 40 mun gane muhasabatun nafs kenan ba'da al'amal fi ala taqsiriha fi ada'i alwajibat an yi aikin alkhairin amma kuma ba a yi yadda ya kamata ba wannan yana daga cikin fasarorin da malamai suke ba faɗin Allah subhanahu wa ta'ala la uqsimu bi yawmil qiyama wa la uqsimu bin nafsil lawwama me ake nufi da an nafsin lawwama ko dai ka ce rai da take zargin kanta a kan tasgaran da aka samu ta bangaren ayyukan alkhairi ba ta kai labul inda ya kamata ko ba haka ba ko kuma annafsul lawama lawama rai ko zuciyar da take zargin kanta akan sakacin da ta yi na ba ta yi wani aikin alkhairin ba ma gaba duka biyun za su iya shiga mun fahimta so idan kika tashi kika ce ma zuciyarki me yasa kika tsaya a mataki kaza bayan zaki iya wuce haka to kin yi ma kanki hisabi kuma babu shakka wannan zai taimaka a dokinki ko alfadarinki ya ƙara karsashi da samun ƙaini wajen yin aikin alkhairi mun fahimta abu na gaba shine ya kasance kin riga kin gama aikin amma kuma ba aikin alkhairi kika aikata ba aka aikata ba to nan ma sai ai yi makai lissafi da ƙididdiga me yasa a tuhum zuciya me yasa kika yi wannan aikin a samu nadama wallazina idza fa'alu fahishatan. أو ظلموا أنفسهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون Allah subhanahu wa ta'ala a wannan ayar sai ya bayyana mana siffar bayan Allah masu muhasabatun nafs ba'da al'amal ma'ana 'yan uwa muminai waɗanda suke makansu lissafi da ƙididdiga akan ayyukan da suka yi bayan sun riga sun aiwatar amma ba ayyukan alkhairi ba kun ga da bambanci da na farkon والذين fa'adu fahishatan su ne باين Allah waɗanda idan suka aikata wani mummunan aiki wata alfasha wani abin da Allah bai so au zalamu anfusahum ko kuma suka zalunci kansu me bambanci tsakanin fa'alu fahishatan au zalamu anfusahum me dalilin da ya sa Allah subhanahu ala ya bambanta tsakanin fahishatan aw zalamu anfusahum ina daukan cewa duk wanda ya aikata aikin alfasha ai ya zalunci kanshi to me yasa aka bambanta akwai mai ansa na'am saboda wanda ya aikata aikin ashaɗin ya san cewa kanshi ya zalunta wannan babu laifi na idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum za a iya ɗaukar cewa asali dukkan fahisha zulmun ne lin nafs wannan bi kulli ta'kid bila khilaf dukkan wani zunubi da mutum zai yi da aikin ashada da dan adam zai aikata babu shakka wannan yana cikin ko yana karkashin abin da bawa ya zalunci kanshi akai to amma ah, daga cikin dalili ko daga cikin hikimar shine ko da haka ne to bari a ambaci haka domin mutum ya san cewa hakan ne dai domin ya san cewa wa ma zalamnahum walakin kanu humu zalimin walakin zalamu anfusahum suna zaluntar kansu Allah ya ce zakarullah fastaghfaru li dhunubihim siffan su ko abinda suke dawwama akai shine da sun yi aikin ashaɗin ko sun yi alfasha ko sun zalunci kansu ah, zakarullaha a nan sai su tuno da Allah subhanahu wataala su tuno da girman Allah subhanahu wataala su tuno da matsayin wanda suka saba mawa fastaghfaru li dhunubihim a nan sai su fa'un nan fa'ul aqiba a nan sai su juye su koma masu neman gafaran Allah subhanahu wataala dama can wa man yaghfiru dhunuba illa Allah waye yake gafarta zunubai in ba Allah subhanahu wata'ala ba wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba sa zama daga cikin mutanen da suke dawwama suke tabbatuwa akan kurakuransu in dai matukar sun fahimci wannan kuskure wannan gaba ɗaya wannan ayar tana karkashin muhasabatun nafsi ba'da al'amal ala adh-dhunub kenan mun fahimta to duka waɗannan ɓangarorin guda uku kowa daga cikin nan sai ya tambayi kanshi to meye kaso na meye na a cikin waɗannan ɓangarorin ƙila akwai wanda nike yi akwai wanda ba na yi akwai wanda nike yi bai kai yadda ya kamata yi ba duka sai mu tambayi kanmu mu samu a muhasabatun nafsi ala muhasabatin nafsi ma'ana an nuhasiba anfusana ala taksiriha mu tambayi kanmu mu makanmu lissafi akan dukan kurakurai ko kuma tasgaro da ake samu daga ah, ah, zukatanmu yana da kyau mu sani cewa akwai wasu abubuwan da suke hana zuciya ko suke hana dan adam ya aiwatar da wannan ibadar ta muhasabatun nafs babban masifa ko bala'in da ke hana zuciya ko ke hana ɗan adam ya yi shi hisabi shine yawan zinubai ra'aitu zunuba tumitul qulub kamar yadda mawaki yake cewa ra'aitu zunuba tumitul qulub yake cewa naga zunubai babu abin da ya kai yake kashe zuciya yake kashe rayuwar zuciya kamar zinubai wa qad yurithu dhulla idmanuha sannan babu shakka taɓewa da lalacewa zai samu wanda ya dawwama a wajen aiwatar da waɗannan zunubai wa tarku dhunub hayatul qulub yake cewa barin zunubai shi ke farfado da rayuwar zuciya shi ke sa zuciya ta zama lafiyayya shi ke bata a katangan karfe tsakaninta da duk abin da zai kawo mata barazana to yana da kyau mu sani cewa duk lokacin da ɗan adam ya cika yawaita zunubai to ya hau wani matsayi ko wata turba na ya rasa aiwatar da wannan ibadar mai tsada shi yasa sahabbai bayin allah allah ya ƙara masu yarda lokacin da suka karanta zinubai zukatansu suka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kasance ba wanda ya kai su muhasa watan nafs anas ibn malik radiyallahu anhu wata rana yake ba da labari yake cewa na zo wucewa ta gefen wani ha'il wata katanga sai na ji wani sauti magana tana fitowa daga katanga ta bayan katanga sai na tsaya a gefe na daɗe fa'iza huwa sautu umar ibn al-khattab ashe sauti ne na umar ibn al-khattab lokacin yana khalifa sai na ji shi yana cewa umar ibn al-khattab amirul mu'mini bakhin bakhin la tattaqiyanna Allah aw la yu'adhibannaka Allah ya umar wannan shine muhasabatun nafsi yake cewa wai umar dan gidan khattab a jiya da shekaran jiya shine amirul mu'minin ya ce bahin bahin kai abun mamaki duniya da mamaki take to sai ya ce latattaqiyanna Allah kai umar dinnan da ake ce maka amirul mu'minin yake ce maka shi fa to wallahi ka ji tsoron Allah in ba haka ba la yu'adhibannaka Allah Allah zai azabtar da kai muhasabatun nafsi yake faɗa ma kanshi kuma ya shige wani lungu inda baya tunanin wani yana ganin shi in ba Allah subhanahu wa ta'ala to da wannan ne ake samun matsayi a wajen Allah da wannan ne ake samun yardar Allah subhanahu wa ta'ala da wannan ne mutum yake zama dan fada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda me saboda dama can Allah subhanahu wa ta'ala bai da alaka da kowa alakan shi da wani dan adam shine aiki shi yasa manzon tsira sallallahu alaihi wasallam a hadisin sa ingantacce alladhi amma fihi wa khas hadisin da manzo Allah sallallahu ya gama zance ya gama kiran mutane kuma ya kira kididdigagu ya kira bani abdishams ya kira bani bani ka'ab bani murra bani ka'ab bani hashim bani abdul muttalib eh, har ya zo kan fatima anqidhu anfusakum minan nar fa inni la uni ankum min Allah shay'a yake cewa wallahi kowa daga cikin ku yayi kokari ya ga cewa ya kubutar da kansa daga azabar Allah saboda ni dinnan diyan yanda kuke gani na ba zan iya amfanar da ku a wajen Allah da komai ba to wannan irin wannan shine ake so mu fahimta a cikin rayuwar ko kai waye ka rika turke kanka ka rika waiwaye adon tafiya kamar yadda malam bahaushe yake cewa ka rika hango meye ka yi jiya meye ka yi shekaran jiya meye kake da niyyar yi yanzu daga cikin masifa da bala'i da ke aukuwa ko ke samun wasu daga cikin bayi a cikin wannan zamanin shine ka ga mutum yana ƙudirce mummunan aiki tun kafin ya samu dama <coughs> ma'ana bai da kuɗi amma yana tunanin in yi kuɗi zai yi kaza zai yi kaza wanda wannan abin saban Allah kaga wannan lalacewar ta wuce misali ba wai ma in an riga an samu damar ba ne aka yi ba a samu damar ba amma kuma zuciyar cike take da mummunan nufi da cewa za ta saba ma Allah subhanahu wa ta'ala muhasabatun nafs a wajen bayan Allah na gari ta wuce yadda muke tunani ahnaf bin qais ɗaya daga cikin bayan allah waɗanda suka shahara da tawazu'u da haƙuri bal a cikin wannan al'ummar bayan sahabbai to ana buga misali da shi wajen haƙuri da kau da kai da halin girma da duk abin da kai mai zai kau da kai kamar baka yi ba shi yasa mutanabbi yake cewa iqdamu amrin fi samahati hatimin fi hilmi ahnafa fi da iyasi da yake maganar wasu siffofi na jarumta da kyawawan ɗabi'u wannan da kowanne daga cikin mutane suka ya shahara da shi wasu daga cikin mutane kai a cikin al'ummar manzala salama suka shahara da shi ya ce ikdamu amrin jaruntaka ta irin Amur. fi hati hatimin da kyauta da karamci da yalwar hannu irin na hatim abba'i fi hilmi ahnafa a bangaren haƙuri kuma to abin wanda yake siffantawa yake cewa ko shi wannan abin eh, siffantawan ya haƙurinsa ya kai haƙurin hilmi ahnaf ma'ana kawai kawaici da mutuncin ahnaf ɗin hakanan fi zaka iyasi idan kuma a wajen kwakwalwa ne da firasa da hangen nesa to kamar alqadi iyasi to a takaice ko marbatul faras abinda area of concentration abinda nake so mu fahimta shine ahnaf dinnan yanda ya shahara da kyawawan ɗabi'u da karamci da dattaku da bin allah da duk wasu siffofi na managartan bayi amma duk da haka wata rana muhasabatun nafs ta kai shiga ya ga a ci balbal a gaban shi kawai sai ya ɗaura yatsan shi ake, saboda me yi ne li hasiba nafsahu ya ce ya hunayif sai bai kira kan shi ahnaf ba me yasa ya kira kan shi hunayif tasghiran kai dan hunayfun nan dan karamin nan za ka iya haƙuri a kan irin wannan wutan ko da ita ce za a azabtar da kai to yan uwa a takaice abinda ya kamata mu yi mu tarbiyyantar da kanmu a kan wannan ibadar mu lizimce ta allah subhanahu wa ta'ala da ya halicce mu dama ba a gina structure ɗinmu a kan wai ba za mu yi zunubi ba amma me abinda ake so walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullah sai yasa Allah yace in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in ta tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wannan alkawari ne daga Allah wanda baya saba alkawari yace in dai bayinsa suka kauce mazinubai kaba'ira ma hauna anhu manya manyan laifuka waɗanda aka hana su su yi Allah ya musu alkawari ya mana alkawari kenan nukaffir sayi atiku babu shakka zamu duba inda aka tanadan maka ya ce awa ta za'ubi wa an rabbul alami ya Allah zaulaya ce kuma bayan kai ne shugaban eh, kai ne eh, ubangijin halittu gaba ɗaya bayan kasancewa kowa ya shiga aljanna kowa ya gama an gama occupying din aljanna babu wani space sai a ce allah subhanahu wa ta'ala cewa shiga dai a yi masa iso ya shiga gidan aljanna sai ya ga wani wata katafariyar duniya a ce wannan nashi ne la ya kadu ya saddiq baya iya gasgatawa saboda girman abin da yake gani to a shahid shine girman wannan abin da Allah subhanahu ta'ala ya tanadan ma wannan da abin da za a bashi to a takaice a takaice ne kamar a ce duniya sau uku kuma idan aka ce duniya tun daga ran da aka yi annabi adamu ake nufi ba wai duniya ta yanzu ba har zuwa ɗan adam na ƙarshe da aljani na ƙarshe da duk abin da suka mallaka da duk wani jin daɗi da wani dan adam ya taɓa ji to ita ce abin da ake ne abin da ake nufi da duniya to a bashi so uku irin wannan wannan shi ne afkarun na janna wanda ya fi kowa talauci da zama alal hadida kamar yadda larabawa suke cewa akan tire kawai akan karfe bai da komi to ina ga bayan Allah kuma waɗanda idza fa'alu fahishatan dinsa wanda Allah ya ce wani wa nudkhilukum mudhalan karima ina fata an gane saboda haka yan uwa mu yi kokari mu ga cewa mun aiwatar da wannan ibadar a cikin rayuwar mu idan muka yi wannan ibadar za mu samu rayuwa mai daɗi a cikin zuciyarmu za mu samu kwanciyar hankali za mu samu natsuwa da wannan rayuwar da muke kai to babu matsayin da kuma allah subhanahu wata'ala yake so bawansa ya kai a wajen shi irin mataki na natsuwa da allah subhanahu wata'ala ta'ala mataki na yarda da Allah subhanahu wa ta'ala duk inda Allah ya aje ki ko kuma inda Allah ya kai ki shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya yabi bayansa waɗanda suke natsuwa da shi suke natsuwa da ibadarsu suke natsuwa da bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah yake cewa alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah alladhina amanu wa tatma'innu تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الله سبحانه وتعالى يسبن تامنا ko ya ambaci wata siffa daga cikin siffofin bayinsa na gari yake cewa su ne waɗanda tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah saboda yadda zukatansu suka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala sun samu natsuwa ko suna samun natsuwa da tafarkin da suke kai sunna da suke rike da ita ba suna rike da sunna ba ne saboda wance da wane su ma suna bi a'a saboda sun yarda da cewa wannan tafarkin shi ne tafarkin da Allah yadda yarda da shi saboda wannan tafarkin tafarki ne da Allah yake so a bi saboda wannan tafarki tafarki ne da manzan tsira sallallahu alaihi wasallama ya kira zuwa gare shi saboda wannan tafarki tafarki ne da yake haifan mabawa da tsira saboda wannan tafarki tafarki ne da yake saman mabawa da yardar Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi yasa suke rike da sunna shi yasa suke rike da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma dukkan wani abin da yake yake da alaka da Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa sun yadda da shi sun samu natsuwa da shi daga cikin abin da ya fi alaka da Allah subhanahu wa ta'ala shine littafinsa wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah suna samun natsuwa duk in an ambaci Allah subhanahu wata'ala suna samun natsuwa duk lokacin da aka furici da sunan Allah subhanahu wata'ala zukatansu suna jin cewa an ambaci wani lafazi an ambaci wani suna da duk duniyan nan babu wani suna da yake da daraja irin wannan suna shi yasa wasu daga cikin magabata suke cewa yana daga cin abin da ake gane alamar rayuwar zuciya abin da yake tabbatar da cewa zuciya akwai hasken imani a cikinta kawai idan an ambaci lafbu aljalala idan an ambaci lafazin allah ki rika jin wani abu sabo a cikin zuciyanki wanda jiya ko ɗazu kafin ambaci allah baki ji ba shi yasa allah subhanahu wa ta'ala ya ce alladina idza dhukira allahu wajilat qulubuhum إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الله سبحانه وتعالى يبين من سوى mana suwaye muminai abinda ake so a ce mana shine idan kina so ki shiga da'irar muminai waɗanda imaninsu yake da matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to ki siffanta da wannan siffan da za a faɗa yanzu ko kuma ki tambayi kanki muhasabatun nafs kenan shin haka kike ko ba haka kike ba Allah ya ce su ne allazina idza dhukira Allah muminai su ne muminai na gaskiya su ne waɗanda idan aka ambaci sunan allah subhanahu wa ta'ala wajilat kulubu sai zukatansu su raurawa su kaɗu su firgice su ji cewa ba su da natsuwa in ba sun koma ga allah subhanahu wa ta'ala su ji cewa ba su da natsuwa ba su da kwanciyar hankali jin daɗinsu da kwanciyar hankalinsu shine su koma ga allah subhanahu wa ta'ala wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim sannan kuma idan aka karanta musu wani bangare daga cikin ayoyin Allah aka ambatar musu aka ambaci wani bangare daga cikin littafin Allah subhanahu wataala zadatuhum imanan waɗannan ayoyin sai su kara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun sannan kuma suna siffantuwa da siffan dogaro ga Allah subhanahu wata'ala da mai da al'amuran su zuwa ga Allah subhanahu wata'ala so wannan shi ke tabbatar mana da cewa daga cikin alamomin imani daga cikin alamomin rayuwar zuciya shine zuciya ta siffanta da jin tsoron Allah da ƙara kaduwa duk lokacin da aka ambaci lafzul jalala to ina ga kuma idan aka karanta littafin Allah subhanahu ta'ala, ko kuma ina ga lokacin da kake jin hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake bayani akan mahalicci da Allah subhanahu ta'ala ko kuma girmansa da matsayinsa ina fata mun gane so yan uwa a takaice wannan kaɗan ne daga cikin saƙon da na so in isar a cikin takaitattun waɗannan mintoci da kuma wannan damar da allah subhanahu wa ta'ala ya bamu da fatan allah subhanahu wa ta'ala ya albarkaci rayuwarmu ya sanya mu daga cin alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika alladina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab babu shakka Eh, amfanin jin alkhairi amfanin jin wa'azi amfanin jin nasiha shine a aiwatar da abin da aka ji a aiwatar da abin da aka saurara a ɗauko abin da aka saurara daga duniyar ji daga duniyar sauraro zuwa duniyar aiki da aiwatarwa to idan muka yi haka to sai ya kasance kullum muna ƙara kusantar Allah subhanahu wa ta'ala ne kullum rayuwarmu tana ƙara kyautatuwa ne kullum muna ƙara samun natsuwa ne da tafarkin da muke kai da turban da muke kai har mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala muna daga cikin bayinsa waɗanda za a ce ya ayyatu hannafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati mu kalli lafazin yadda Allah subhanahu wata'ala ya siffanta wannan bawan nashi amma bai ambace shi gaba ɗaya ba sai aka ce ya ayyatu hannafs saboda wannan ya zama mana sako mu fahimci cewa a nan ne aikin yake dole ne a yi ƙoƙari a tsarkake zuciya dole ne a yi ƙoƙari a tankwara zuciya a danne ta dole ta yi aikin alkhairi a yi mujahadatun nafs ko da ba ta so to idan mutum ya yi wannan sai ya samu ta goma tagomashi daga allah subhanahu wata'ala ya samu tukunci ya shigo cikin da'iran ya ayyatu hannafsul mutma'inna kamar yadda muka sani muna da annafsul lawama da muka ambata muna da annafsul mutma'inna muna da annafsul ammaratu bisu to rai wacce tafi daraja mai matsayi a wajen Allah subhanahu wata'ala ita ce wacce ta siffanta da alitmi'nan wacce kuma bata rudu da bata shagalta da rayuwar duniya ba hakanan kuma bata shagalta da irin ayoyi na rahamar Allah subhanahu wa ta'ala da ake ambata ba mutum ya rika jin cewa ai Allah mai rahama ne Allah mai rahama mai kaza mai jin kai duk da kuma a ɗayan ɓangaren mutum yana nan yana aikata ayyuka na alfasha ba shirin tuba tare da shi ballantana komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa malamai suke cewa yana daga cikin abin da yake hana bawa komawa ga Allah subhanahu wata'ala kuma yake hana shi wancan ibada ta muhasabatun nafs shine al-ihtiraru billah shine kullun ya rika tunanin cewa ai rahamar Allah tana da yawa wa rahmati wasi'at kulli shay nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna adabi huwa al-adhabul alim kuma eh, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwa ghafurur rahim ya rika tuno da irin waɗannan ayoyin na rahama eh haka ne Allah mai rahama ne kuma rahamarsa ta gama komai amma kuma ai ayar wancan ya ce wa anna azabi huwal azabul alim domin a nuna mana cewa fiffike ne guda biyu duka kake bukata ka tashi da su fiffike na kwaɗayin rahamar Allah subhanahu wa ta'ala wanda kwaɗayin rahamar Allah